Tsaka mai wuya. Ita Jummai Alhassan, Mama Taraba, minista ce a ƙarƙashin gwamnatin ba shugaba Buhari. Abin da ya dace shi shine lokacinta da ubangidanta wanda ya kawo sunanta daban. Lokacinta ga mai gidanta wanda take yi ma aiki daban. Ita hajiya fa ka sani daga PDP da shigo APC kuma tare a cikin suka shigo APC kuma tun tana PDP ba suke tare a cikin. A cikin ubangidanta ne. na fahimci cewa abu biyu ya faru na farko ta san cewa wannan kalamin da ta yi zai biyo baya da kula na biyu sako ne na gidan atiku abubakar ta isar mu 'yan najeriya parties din nan akwai shugabanni akwai bola tinubu da kan akwai atiku da kan akwai shi baba buhari da wa'aza. Jama'a muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC barkan ku da zuwa ga shirin na tsaka mai wuya. Kamata ya a ce yau mun zo mun ci gaba da sauraron muhawarar da muke yi akan rikicin jam'iyyar APC ta jihar Kaduna. To amma kuma magana da ministar matan Najeriya Hajiya Aisha jumai Alhassan da ake wa lakabin Mama Taraba ta yi wanda kuma aka warwatsa ko ina a duniya. na cewa ita mai gidanta Atiku Abubakar za ta goya baya in Allah ya kai mu dubu biyu da goma sha tara ba Buhari ba ya sa dole mu canja alƙibla mu auka cikin wannan zancen da ya ɗauki hankalin mutane kuma ya kawo musu rabuwar kawuna. sunana al'asan sha'ibu wanda aka fi sani na da minista magana da aisha ta yi eh, minista ta muhammadu buhari ba karamin kuskure ce saboda ita siyasa da kake gani an ce siyasa ra'ayi ce kwarai kuwa amma tunda siyasa ra'ayi ce amma kuma ai ba ce siyasa hauka ba ce ko duk lokacin da aka ce mutum mai mutunci ne mai daraja mutane suna bayi mutunci da daraja to kai ma kamata a ce ka bayi mutunci da darajar shi tunda shi dai tsohon nan siyasan nan da kake gani yana yi shi wai yana yi ne dan kasar ba kuma dan jama'ar kasa sai ka tunanin da ita Aisha Aisha take yi take cewa ko za ta je ta faɗa a gaban Buhari ta ce ita kaza da kaza me da me me da me ta gode ta yi menene to ni ina ganin kawai ba maki lokacin siyasa ta ne Allah ya kawo shi karshen siyasa ta ne Allah ya kawo shi Sunana Muhammad Jini Ibrahim mai sharhin al'amuran siyasar Najeriya game da wannan abin da ya faru tsakanin Mama Taraba ma'ana inda ta faɗi ra'ayinta a kan cewa ita tana tare da mai gidanta wannan duk da cewa su yan buhariya abin bai masu daɗi ba to amma dai wannan idan har an yi kallo an nazarce shi a hankalce za a iya ganin cewa a ita ta faɗi ra'ayinta ne kuma babu gilla akan mutum ya faɗi ra'ayinsa karewa ma APC nan fa a ne ba wadda jam'iyya ce da cikin ta aka faru da ba iya ce wanda wasu fito daga ECDB wasu fito daga ESU wasu fito daga wani ne fati duk daban-daban ne kuma ba a tsammanin inda an zo an haɗa an kafa wannan abun a ce kuma mutum da zai tuna baya ba ta haka ne abin da mamata raba ta yi na cewa da tushenta abin wanda yake ya dace. haka ne daga lokacin da maman taraba ta yi wannan kalamin kalamin nata ya raba kawunan mutane manyan su da kanana to ma ba kusoshin gwamnati da na jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ba zuwa yanzu akalla minista ɗaya na wasanni solomon dalon da gononi akalla guda biyu da suka haɗa da nasiru el rufai na kaduna da ibi kulle a moshin na jihar ogun sun fito sun cece ita ministar sosai suna kira a kanta da cewa lallai sai ta sauka daga mukamin nata to amma kuma kamar da aka ji tana da muguwa baya da ke ganin faɗan ra'ayinta ai ba laifi ba ne tunda dai kundin tsarin mulkin najeriya ya baiwa 'yan najeriya din damar kowa ya samu wannan yanci na faɗa albarkacin baki to akan haka ne wakilinmu na abuja hassan maina kaina ya gayyato mutane biyu masu suna iri ɗaya dukansu abdullahi ne amma kuma masu bambancin ra'ayi akan wannan lamari wato abdullahi alabura mai kare maman taraba ɗin da kuma Abdullahi Aliyu Katsina na kungiyar magoya bayan Buhari ta BSO wanda da shi ne Hassan zai fara mana. Abdullahi Aliyu Katsina menene da yake cikin wannan maganar na mabantara ba? To, a'udhu billahi nuna shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da farko dai ita mabantara ba a nawa fahimtar na fahimci cewa abu biyu ya faru. Na farko ta san cewa wannan kalamin da ta yi zai biyo baya da kula. na biyu sako ne na gidan Atiku Abubakar ta isar ma 'yan Najeriya cewa turacin Adamawa ya shirya tsaf wajen sake takara a zaɓe mai zuwa na shekara ta dubu biyu da goma sha saboda haka wannan abubuwan bai wuce wannan ba ta nuna tana tare da shi kuma ta ɗauko saƙon gidan shi da isan ga duniya gaba ɗaya cewa wannan shi ne abin da ke faruwa yanzu a ƙarƙashin ƙasa na ɗan takararmu wanda muke mara ma baya kuma wanda muke so ya zama shugaban ƙasa zaɓe mai zuwa a ga halin da gidan yake ciki. To amma Abdullahi Katsina daga bangaren ku kun tada kura sosai inda har ma ministan matasa da wasanni Mr. Salaman Dalon ya nuna bacin ransa kwarai da gaske inda har ma ya kira gare da gaggauta daga kan mukamunta ko kuma shi shugaban ƙasa ya sauke ta. kuna ganin ba su da yancin faɗin albarkacin bakinta don ta yi wannan mangarun a siyasance? Ai, tana da shi, shi sun ya mata faɗa haka. Inda ta san ba ta da shi da ba za ta faɗa ba. Amma inda da yake fitar da wannan kalamin nata bai wuce yanzu yanayi ne ake na za a fito Najeriya daga halin da ke ciki. Yanayi ne na shugaban ƙasa ya dawo daga jinyar shi lafiya. ana kokari a ga cewa an mara ne baya na ganin cewa ya sauke nauyin alƙawura da aka mai Najeriya na lokacin da ake yin kamfen. Ba a yanzu sai irin wannan magana ba gandar siyasa aka buga ba na farko. Na biyu lokuta akwai 'yan takara da yawa wanda suke da ambition na yin takara. wanda kuma mutane magoyaban suna ta fitowa su ba su yi magana ba amma magoyaban su ma ba su yi magana irin wannan ba sun yi shiru amma suna aiki ga kashi kasa to ni ina ganin cewa babban kuskure ne mutumin da yake karkashin shugaban kasa a matsayin shi na babban minista kuma yana cikin wanda ya rantsuwa cewa zai mara baya mai shugaban kasa wajen sauki nauyin alkawarin da ya dauka a lokacin ta kamfen ya ce kuma yau an waye gari maimakon a yi aiki da mutane za su gani su yaba sai kuma a zo a karkatar da tunanin mutane zuwa yin takara na shekara ta biyu goma sha tara wani lokaci bai yi ba yau da ba minista ba ke ba yi wannan magana ana iya ganin shi a matsayin wani wanda yake neman shiga a wajen cikin Abubakar. Amma yau minista duk wani minista da yake a ƙarƙashin gwamnatin nan ya kamata ya kasance yana da 100% loyalty da shugaban kasa Um, Alhaji Abdullahi Alabura, ka, ka abin da shi Abdullahi Aliyu faɗa ko? Eh kwarai da gaske na ji wallahi. Da farko a bangaren ku na maman Taraba yanzu kun amince cewar ita sunanta Aisha Juma'a Alhassan ta kuskure? Eh to kasan eh, Hassan wato magana yadda ka fahimci magana ba dole bane ba fahimci magana kamar yadda ni zan fahimta. Fati sai nan akwai shugabanni akwai manya-manya a cikin wannan wurin. Akwai Bola Tinubu da kamfinsa, akwai Ashiko da kamfinsa, akwai shi baba buhari da jama'ansa kowa da wani fati aka fito aka haɗa karfi da karfi ya zama mu kwace wannan gwamnati da garin pdp haka kowa yana da ubangidansa ko kowa yana da magoyi yana da ubangida ko da magoya bayansa in ta hajiya fa ka sani daga pdp da wuri PDP kuma tare a cikin suka wuri PDP kuma tun tana pdp ba suke tare a cikin ta tuma ba ta fara ma siyasa ba ka gane ko hmm. a cikin ubangidanta ne sannan da aka zo aka yi nasara manyan nan za ka ce za ka ɗauki minista ka ba wa shi kuɗi? za ka ɗauki minista ka ba mu kwankwaso ne ta gane sun riga sun wuce lokacin to mun yi to yanzu kowannen kowane group kawo jama'an kuna sun kawo jama'an sunan ita hajiya Allah ya sa ta samu kanka manta sai ta karanta ta eh, wannan wannan batun da a duk kowa riga san da wannan magana shi ne menene yasa eh. tana minista karkashin Muhammadu Buhari kuma take kamfen a wani eh. daban ana kamar tana da abin da tura ke cewa divided loyalty kamar wato tana son gida tana son daji a'a ba maganar divided loyalty a ciki ta gane ko abin da ta maganar divided loyalty shine ita ta samu kanta ne a ƙarshen Buhari suna aiki ma Buhari amma maganar ra'ayin siyasa a cikin APC ta da uban gidanta. Sai ta ta fito babu munafunci ta faɗa idan ita na ta yi nesa ta ƙarshen Buhari kuma tana aiki kuma zai shekara hudu ne daga yanzu zuwa tun cina shi ne tun tuna shi nan ba kai shi fadu na ba kuma gane ba aikin ka bai gane ba in a cikin aikin ka ne aka samu ko ta yi wani abu na munafunci ka gane ko ba wai ra'in ta faɗa ba tana magana fa idan an ji don jinan ne ba don jinan ka ai wancan gwariya su da yi to abdullahi aliyu ka suna bari dawo gare ka hmm. daga bangaren ku manyan ku da ƙananan ku kamar da na ga maka irin su Solomon da London suna ta hmm. kira kirayen Muhammadu Buhari ya sallame ta daga aiki ko kuma ita da kanta ta yi murabus duba da abin da hmm. ya biyo baya. Ya kake kallon wannan kiraye-kiraye da kuke yi a halin yanzu? To Alhaji Hassan ni kafin nan an sa wannan ina so ma shi a kakura na gyara. Gyaran da nake so mu shi ne maganar cewa tana tare da shi a turakin Adamawa kuma tana goyon bayan shi ai ba sabon abu bane ba a 'yan Najeriya. Ban yi tunanin cewa sai ta fito ta yi wannan za ta ƙara da wannan ba. Kowane ɗan Najeriya ya san tana tare da Atiku Abubakar. Kuma kamar yadda Atiku Abubakar ya kawo ta ai su Tinubu da sauran 'yan takara an ba su irin wannan dama kuma sun ba da mutanen su amma ban yi tunanin kuma har yanzu in ba kuskure ne ba irin mutane su bol Ahmad Tinubu su Rabi Musa Kunkuso da sauransu yana da wahala a ce ba sa takara ba sa da sha'awar takara kila a zaɓe mai ba kila kuma in Allah ya kaddara shugaba Buhari ya gama takarar shi kaga kenan shin shi a Jiko abubakar daban yake da irin su Bola Ahmad Tinubu ko ko su ɗan gidan a Jiko abubakar sun fi 'yan gidan Bola ahmad Tinubu sun nuna biyayya ga Bola ahmad Tinubu ga uban gidansu. Abin da nake so mu gani a nan wuri shine ita Jummai Alhassan Mama Taraba minista ce a ƙarƙashin gwamnatin ba shugaba Buhari. Abin da ya dace shine lokacin da uban gidanta wanda ya kawo sunanta daban lokacinta ga mai gidanta wanda take yi ma aiki kuma wanda ta fahimci irin kujeri da yake shi na ci da Najeriya daban daban. Saboda haka ni a nawa fahimtar ta yi wannan abun a lokacin da bai dace ba kuma ta yi wannan abun a bisa kuskure babba a matsayin ta da cikin manyan jami'an gwamnati. Ina zuwa Abdullahi eh, kafin ka ci gaba yanzu kuwa bangaren su ashe wata gina za ku so ku ga cewar maman Taraba ta fito ta nemi gafara kenan ko? Yawwa abin da ni nake gani saboda ban goyi bayan shugaban kasa ba har ya kore ta ba. Abdullahi Alabara kana jin mu Eh ina jin ku. To kaga su mutanen Buhari Support Group suna ganin cewa ya kamata ita maman raba ta fito ta nemi gafar abin da ta yi. Ko da kuke karkashin ta za ku ba ta wannan shawaran ta fito ta nemi afuwa? To ma da la'agaishe ku malamai to jama'a iyakacin abin da lokaci ya ba mu damar mu kawo muku kenan a wannan safiya sai kuma rana wato yawan Allah ya kai mu mu dawo mu ci gaba da wannan magana din. Muna gode su bakin namu Abdullahi Alabura da Abdullahi Aliyu Katsina da kuma shi wakilin namu na Abuja Hassan Maina Kaina wanda ya shirya wannan tattaunawar ya haɗa ta ya aiko mana ita daga can Abuja. A madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwatani a Washington DC.